To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da barista Biliya ah, Hamza Abubakar da muke tare da shi akan wannan shafi da za ku ga abin da ke tada hankali a cikin wannan ah, mako da muka shiga. Uh, ne da ya faru Eh, wale soyin ka da ya yi profesa wale ka da ya a kan prof ibrahim makar shin wanda ba musulmi ba a constitution nigeria yana da daman ya saka bakin shi a cikin da yake tafiya abin da yake gudana a limancin najeriya ko yana da daman ya saka bakin shi a cikin ababen da ke faruwa ya dace haka neman fitina ne noman husuma ne me ya faru muna tare da lauya wannan barista ne kuma da muke tare da shi a nan insha Allah jama'a kuma mu je mu yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam muka dawo kuma za mu yi talla bayan wannan talla insha Allah ba za barista zai zo mana da abin da ya kamata mu ji wannan yabo na annabi sallallahu da ita za mu fara. Ba mun zo ba da Allah ba zai yi halittu ba. Ba mun zo da Kur'ani ma ba zai saukuwa ba. Ba mun zo ba da Allah ba za yi jin kai ba. Ba mun zo ba ruwan sama da ba za yi duguwa ba. san ba za a yi samai ba ba manzo ba da komai ba za ya kasance ba ba manzo ba da rana ba za ta yi mutsi ba ba manzo ba wata da bai karin girma ba suka yi biyu kuwa ba kun yi katon hanya lafazan da suka yi biyu didi ba kar mu biyu za ka zai baya mai ya hau biya haka to ba zai shiga ceto ba To jama'a kuma mu ji talla mu dawo minti biyu shi ma. Eh hajjajin sulma da shi. Mai dan ado diyan mulki. Ala ƙara girman. Mata ke ga sarki zaki. siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai man shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska te luwi-luwi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki YouTube collections muna da lash kala-kala na mata muna da jaka wato handbag muna da atamfuna kala-kala na kowane irin ƙasa masu kyau da inganci da kwaliti. muna da t-shirt kala-kala na maza da na mata muna da takalma kala-kala na mata har da na maza ga turarika sannan akwai dogayen riga na mata wato abaya da kuma na maza wato jallabiya dubai america ba nan kadai yan zaki da tsayawa akwai sarkoki akwai ɗan kunne na gold da na zinari har na diamond a zakiyar zaki beauty collections a bangaren kayan shafe-shafe akwai jan baki akwai gazel akwai eyeshadow akwai concealer akwai foda akwai mai akwai sabulu idan kana so ka garzayo ka mallaki set din zakiyan zaki beauty collection muna maraba da mai ko mai siyan ɗaya ɗaya duk inda mutum yake a duniya kayan muna zuwa gare shi cikin sauƙi domin neman ƙarin bayani bayani sai a tuntube mu a lambar waya kamar haka plus one seven one eight six eight seven seven five one nine. A lafiya lau zakanyar zaki tauraruwa mai adayyar. jama'a salamu alaikum jama'a na zo ne nuna muku zakiyar zaki ajiyar zakiyar zaki magic soap wanda ajiya zakiya zaki ta yi to ajiya zakiya zaki magic soap yana aiki ne wanda pimples da yawa ya maka a yawa sa'annan wani kana ganin mark wani baki-baki a fuskansa a jikinsa duka wannan sabulu tana aiki sosai wanda ka shave in ka shave gashin gemunka da rashes da yawa zo maka wannan sabulu tana aiki sosai da wayan da hamatansu ko kuma gabobinka akwai irin wani scent da wasu ababa ciwo ne wannan sabulu tana aiki sosai wannan sabulu wayan da ke so su ɗauke shi uh, ah, hostels duka ajiyar zakiya za ta offer su good uh, uh, price su da shi hostel sannan sabulun kaga an customize an zana zakiyar zaki kan wannan sabulu in kaga wannan sabulu da ba ka ga sunan kai ba ba na ajiyar zakiya ba ne alhamdulillah mun sake dawowa jama'a muna ta barista biliya hamza da zamu wannan ya faru alhamdulillah uh, wannan prof eh, prof ibrahim eh, prof wale, eh, soyinka uh, ya zo ya yi maganganu a kan cewa da gaugawa immediately da gaugawa wai a sauke prof ibrahim makari a ciki a bima na limanci na abuja shi sa muke tare da lauya uh, barista muke tare da barista a cikin constitution nigeria wannan yana kawo haɗin kai ne ko dai wannan yana kawo fitina ne saboda ga fitinan da ya faru shin abinda prof ibrahim makari ya zo ya karanta a cikin hadisi da Kur'ani ba ya zo ya faɗa maganan kansa a cikin law na Najeriya constitution Najeriya ta amince da haka ko dai a'a ba ta yadda ba a karanta abin da ke cikin law eh, Kur'ani da hadisi sa'an nan shi prof ibrahim eh, shi eh, prof ah, wale soyinka constitution nigeria ta ba da daman yana iya saka bakin shi a cikin addinin musulunci ko kuma a ya nuna yana da ƙarfin da zai iya sa abu ya yi magana kuma abin ya afku ko dai a'a shin waɗanda suka yi maganganu ba ma kur'ani ko hadisi ba ba ma cikin Bible ba da suka kawo waɗanda ababen nan duka su me yasa bai magana a kansu ba kuma zancenmu mu na ƙarshe da barista da duk a kan sahara report mun ga sahara report duk abinda ya danganci musulunci ko zagi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wasu ababa a wurin su ne ko masu nunawa shin su suna promote peace ne ko dai a'a kuma a tsari na Najeriya ya dace wannan irin station suna nan ta nan kuma nasiha ga duk litan musulmi ta rasa me kuke nema wurin to amma za mu aje maganganunmu mu fara jin barista Hamza Biliya uh, ga zancen da shi Wale Soyinka Prof polisoyinka ya yi a kan prof ibrahim makari to jama'a ku mu kasa kunni mu ji mai barista hamza biliya yake da shi a kan wannan kadiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barista أعوذ بالله من الشيطان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a dukkan yabo da godiya da kyakkyawan da su tabbata ga Allah subhanahu wataala tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin rahma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba haka muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya haɗa mu a wannan lokaci yau 23 ga watan ainihin May 2022 a wannan shafi mai albarka na sarki zaki. Inda za mu ɗan tattauna magana kan wani magana da wani ya yi nasar rai na rashin tunani na rashin duk da cewa mai ilimi ne a ɓangarensa amma na rashin ilimi. domin zai iya yiwuwa mai ilimi kuma yi magana na rashin ilimi ya take sanin ya ajiye ta a gefe shine magana da professor Wale Shiyonka professor Wale Shiyonka wato professor na English ko professor na literature yayi akan Maulana professor Ibrahim Makari Imam National Mosque na na cewa yana kira da wai a cire shi a limanci immediate sack a cire shi immediately bayan wannan kuma a prosecuting ɗinsa wadda jaridun Najeriya sun circulating ɗinsa duk za a gani a jaridu. To farko za mu fara dubawa menene ya jawo shi ainihin Professor Wole Shoyin kai wannan maganan. Bayan haka shin yana da haƙƙin maganan? Bayan haka shin akwai abubuwa wadda ya kamata yi magana a kansu wanda suka shafi ƙasa gaba ɗaya da bai yi ba sai akan wannan? menene kuma matsayin mu musulmai masu hankali masu tunani dalilin da yasa wole shoyinka har yi wannan magana ishun abin da ya faru a sokoto na wata yarinya tsinanniya mara albarka mara albarka tsinanniya wadda ta yi ɓatanci ga Sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hmm. a ah, wanda yana daga cikin abin da na faɗa na ce duk mutumin da ya ji abin da ta faɗa da kunnansa to wajibi ya yi istighfari domin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ƙarfin haka ya fi ƙarfin haka ya wuce wannan level ɗin duk abin da yake faruwa a conventional law akwai abin da ake kira akwai defense of provocation wato kariya na me na fushi yadda mutum zai zama ya yi fushi hankalinsa ya gushe bai san ma abin da yake yi ba idan musulmi kuwa na kwarai ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in imanin ɗayan ku baya cika sai na kasance na fi soyuwa a gare shi daga iyayensa da ƴaƴansa da ma kowa gaba ɗaya ko kuma can inda Allah yake faɗa ƙul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal muftaraitumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi fatar wa fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amri ka gaya musu in ya in ai ƙul in kana aba'ukum in ainihin wato iyayenku ne iya kulin kana in iyayenku ne ko 'yan uwanku ko danginku ko matekunku ko ainihin kuɗi dukiya da kasuwanci da kuke tunanin ainihin kada ya karye ko wani guri da kuke kuka yarda da shi vila ce wani masauki ne wani kujera ne wani position ne da ainihin abu da kuke tsururta shi ya fi soyuwa a gare ku akan Allah da manzon Allah da jihadi cikin tafarkin Allah to ku jira Allah wallahi tallahi duk wanda ya haka ya fifita iyayensa ‘ya'yansa dukiyansa ‘yan uwansa matansa da ainihin wani position wani kujera da yake kai da yake tsoron kada ta kwace ko wani abu da yake nema sama da manzon Allah to Allah ce wannan fasiki ne cikakken fasiki ne dole ne babu wani abu da za a ma musulmi a duniya wadda zai kai shi makura ya rasa hankalinsa tunaninsa ya gushe ya rasa abin da yake ciki irin a taɓa janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to wannan abu ya faru a sokoto wadda idan gashi na abu yana yawa a whatsapp wadda wannan yarinya debora ta taɓa janabin manzon allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta faɗi magana da ta faɗa ta yi ashar a irin harshenta wannan abu ya tayar da hazo wadda a lokacin aka samu wasu yara sun samu hankalinsu ya gushe saboda provocation fushi da ya ɗibe su ba su iya controlling ɗin kansu ba saboda ba za su iya ba suka yi ainihin suka kashe ta to amma abin da zai baka mamaki saboda rashin adalci na mutane daga cikin wasu daga cikin ainihin musulmai da wasu daga cikin kiristoci kowa wasu idan suka tashi magana sai suna magana mob action against Deborah that is taking law into somebody's hand da yayi na kashe ta despite the fact an san cewa suna da defense na provocation amma duk yawanci wasu daga cikin musulmai da mafi yawa daga cikin kiristoci idan suka tashi magana sai su nuna an zalunce ta an kashe ta dole a ɗauki mataki abin da suke making emphasis a kai kenan sun manta da ita irin gravity na offense ɗin da ta yi sun manta da irin abubuwan da ta aikata na me na ma bayin Allah sama da biliyan sama da biliyan laifi saboda ba wai iya musulman Sokoto ta ma laifi ba ba iya musulman Najeriya ba musulmai na duniya ne ta ma laifi na me saboda ta taɓa wadda ya fi soyuwa a zuciyarsu wadda Allah ya fi so wadda Allah ya fi ɗaukakawa ko bible yana gaya mana a Galatians chapter 6 verse 10 yana cewa therefore as we have opportunity let us do good to everyone idan bible zai ce let us do good to everyone yana nufin fadda ma mutum da ma dabba da kowa ka masa abin da ya dace mai kyau yana daga cikin abin da ya dace respecting ɗin culture na mutum respecting ɗin addini na mutum respecting ɗin ainihin wato zamantakewa na mutum you found yourself you find yourself in the midst of muslims you have to respect their religion ka respecting ɗin duk wani abu da ya shafe su ba dole sai ka shiga domin no compulsion in religion no compulsion in islam la ikra din to amma wannan yarinya ta yi abin da ta yi ta zagi ta batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan yara kuma saboda provocation ya ɗauke su they cannot control their passion suka kashe ta amma saboda rashin adalci da zalunci irin na me na mutane da ganin cewa musulman Najeriya suna da haƙuri suna da juriya suna da ainihin zuciya a buɗe sun accommodating ɗin kowa a zauna lafiya ya zama cewa idan aka tashi magana da kan da waye suna ta magana cewa an kashe ta an zalunce ta abi mata haƙƙi amma fa sun manta da ita babban laifin da ta aikata ba sa ma magana a kai that her blasphemous comment her blasphemous comment against our beloved prophet an manta da shi kawai ana magana akan aita an kashe ta idan an kashe ta kiristoci nawa ne a sokoto mutane nawa ne a Sokoto shekara nawa ne suke a Sokoto yara kristoci nawa ne a cikin makaranta da yake Sokoto nan shau shagar communication an je an taɓa wani an zagi wani an mari wani no ita ne wadda ta jawo aka mata abin da aka mata I'm not in support of mob action because taking law into somebody's hand bai yi ba amma fa a sani cewa we have a red line kamar yadda ainihin professor ya faɗa muna da red line wanda duk wanda ya crossing ɗinsa ya crossing ɗin danger ne wanda a lokacin za mu rasa tunaninmu za mu rasa hankalinmu we cannot zama like that ana yin blasphemous act against our prophet kuma muna gani muna ji muna ganin abubuwan da yake faruwa without faculty mu ya dawo daidai wannan abin da ya faru malamai da yawa sun yi maganganu daidai gwargwado Kamar su professor mansur sokoto dan sokoto ne ya yi magana mai kyau Kamar ainihin da wasu malamai sai kuma ainihin shi babban malaminmu professor ibrahim makari ya yi maganganu a kai wanda maganganun da ya yi magana ne wadda based on islamic perspective and conventional law perspective ya yi magana akan ƙa'idan zamantakewa na yadda ƙur'ani da hadisi ya kada yadda constitution ya kawo barin ɗanka ba saboda a gane musulmai suna son zaman lafiya da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi fa Allah yana gaya mana la yantiqu anil hawa in huwa illa wahan yuha shi fa baya yin wani abu sai an masa wahayi rasulin bi ghairil wahayi la yatasarrafu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da yin wahayi ba ba abin da yake juyawa amma lokacin da annabi ya hijira daga makka ya je madina annabi san da ya rubuta amla kira first islamic constitution that is dastori madina wadda wannan dastor that is constitution innan da annabi ya drafting a lokacin ya nuna yadda za a yi zamantakewa tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba tsakanin kabilu da suke garin aus da khazraj da yahudawa da shauransu saboda a zauna lafiya kowa ya respecting in kowa kowa kare cakali kowa kowa ya mutunta kowa ba tare da me wani ya tsangwami wani ba yana nan we have the copy of kamin ka ci gaba bari ka yi magana maganan kowa ya yi magana sannan prof ibrahim makari shi ma yayi magana to amma ina zuwa wani magana ne prof ibrahim makari yayi da ya trigger wani magana yi magana kowa yayi magana prof ibrahim makari ma yayi magana to amma wani magana ne prof ibrahim makari yayi magana har ya trigger shi prof uh, shi uh, prof wale soyinka har ya zo ke cewa wai a sauke prof ibrahim makari ko abinda prof ibrahim makari ya faɗa is it against the law Cody Act, acting there for I've, been there, I've been there for that. I've been there for that. It's not against the law, because we are, in section ten of the Constitution. Yaba the freedom of religion and conscience in Nigeria. Do you understand? Er ya bayar da wannan kana freedom na me na anyi religion. Bayan haka kana freedom na expression. Ka expression din anyi opinion ɗinka so far bare ka ba zai prejudicing wani ba. To anang. Professor Makari an taɓa masa annabin shi. Do you understand? An taɓa masa annabinsa wadda ya fi so a rayuwa wadda ya yarda ya mutu a kan wannan annabin. Ya yarda ya zama ba shi da rai matukan matukan za a kare mutunci wannan annabin. Therefore, as a Muslim, idan abu ya faru, first and famous, since you have the freedom of religion and thought me ya kamata ka kawo sai ka kawo based on your religion menene addinin ka ya tsara akan wannan abin nan din kuma sai ka kawo menene constitution ya tsara akai duka abin da makari ya faɗa kenan abin da ya faɗa shi prof ya ce idan ana ce ainihin ita yarinyar nan ba ta da hankali ne ta yi magana da ta yi that is wannan blasphemous comment against our beloved prophet yasa ta faɗi wannan ta da hankali to su ma yaran da suke wannan abin hankalinsu ya gushe a lokacin saboda ba za su eh, hankali ba. Ok, wani da <laughs> Prof Ibrahim Makari ya yi amfani da shi ke da shi sa shi a wannan wani ya yi wannan Yawari, an kuma Prof ya kawo maganganu na malaman musulunci. Okay. you understand? What okay. is the position? What is the position of Islamic scholars? Or what is the position of Islam? Idan aka irin wannan blasphemous act against prophet. Menene musulunci ya tanada? Hmm. Do you understand? Okay. Bayan ba duk da cewa prof abin da ya condemning mob action da aka yi na that is taking law into the hand when the constitution be bada wannan daman ba. However, idan ana tunanin cewa wa'annan yaran sun yi laifi to akwai babban laifi da yafi wannan shine taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama therefore we should not be mu ringa ganin lesa laifi muna ainihin daga hanjijiya akai akan babban offense ba for instance ga theft ga arm robbery wanne ne yafi girma a ciki sai a zo a ta emphasizing akan theft a bar magana arm robbery do you understand Yeah. Whether it's a capital offense, this one is an is a minor offense. Do you understand? Yeah. Ko kuma a ga ga ga ga ga banditry, ga kidnapping, ga kuma ainihin menene uh, uh, uh burglary, an zo an fasa shago an ɗibi kaya. nan kuma an kama mutum an tafi da shi daji ana negotiation for ransom sai kuma a bar maganan wancan the capital offense din a zo ana maganan wannan kankanin offense din Even though we are not saying that what had happened su wa'annan yara mob action da suka yi ba mu goyi bayan su ba mu ce ba su but laifinsu bai kai kwatan kwatan kwatan kwatan laifin da ita Deborah ta yi ba bayan haka sun yi wannan abu ne because of provocation yanzu for instance let me ask this question yaya mutum kake tsammanin ya controlling kanshi idan ya zo gida ya samu wani yana rafin maman shi an kuma yana da daman da zai kwaci mamansa ya ɗauki action a kai hmm. ko kuma ya zo gida ya samu wani ya ɗauki sanda yana dukan maman shi and he has capacity capability and ability da zai kwaci maman shi he has power da zai ɗauki maman shi do you think zai wani jira wani abu tukuna a wannan lokacin dole zai samu provocation zuciya do you understand a studying din behavior na ɗan adam akwai abin da kira test akwai abin da kira testing mm, experiment apart from that abin da akwai case study do you understand you have to study how the situation affects the psychological functioning of a particular individual yanzu misali dan Borno state dan Maiduguri yadda kai zaka ji karan bindiga ya daga ma hankali shi ba zai daga mishi hankali ba to some certain extent ya saba da jin kara do you understand ba mhm. mamaki shi ya ji karan AK47 zai dauka ma kamar knockout ne ji Do you understand? But in Karan knockout our Nuguri, Zaka Oka Bundigani. Why? Because his psychological functioning has been affected by the prevailing realities and the what is obtaining in at that very particular time. Do you understand? Yep. Therefore, when abin da ya faru, yaran nan sun zo an taba musu abin da suka fi kauna. abin da suka fi so dole provocation ya kama su dole su yi duk abin da ya zo musu despite the fact abin da suka yi din bai dace ba amma fa suna da defense that defense of provocation suna da defense and have they, they, they, they, they, they have wannan defense na me na aikin da suka yi to abin da zai baka mamaki meye dalilin da yasa in an tashi magana ba za a yi magana ita laifin da ta yi ba Do you understand? Sai dai a ta magana akan an kashe ta an kashe ta. That was that is the reason I started respecting Renu Amokri. Renu Amokri ya magana mai kyau. yace ya zauna a Sokoto baban shi ya zauna a Sokoto. Ya kai matsayi har an ba baban shi matsayi a Sokoto. yace Sokoto mutanen kirki ne. The only thing respect their religion. They will not force you to enter to, to, to accept their faith. They will not force you to follow to believe in what they, they are believing. Do you understand? But respect, respect them. And there is another blogger, what matter, I forgot her name. The yeah. teacher, there will be no justice for Deborah. Why? Because Deborah has crossed the red line. She has crossed the line. so idan za a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar muna da Amma... eh? Kamar muna da video ta in kana so mu nuna. Yo, very good. You can show it, Guys, this video you are watching now is video of uh, Deborah. She was walking along the street. Like what we are told, we are told that when the school authority noticed that she was not, uh, she was in trouble, they picked her up and put her inside the, um, inside the uh, principal's office and the people now went there went through the window went through the door and and pulled her out and uh, killed her With this video you are watching now, that's not what happened. This video now is showing where she was walking along the street side. By the time they now lynch her, took her, and uh, you can see the first uh, stone. You know, you know why I'm saying this is uh, this video is for parents. Parents, please, you have to teach your children how to live in a society like our society, in a society like where we are mixed. We have Christians, we have Muslims, Muslims had made it openly and clear. They don't want you to blaspheme the name of Prophet Muhammad. And they too are, are not blaspheming Jesus Christ. I have never seen a place where a Muslim came out to blaspheme the name of Jesus Christ. Please, if you have that video, you can show me. Muslims are always on their own lane. You see, this, uh, I've seen a lot of video flying, uh, justice for Deborah, justice for Deborah. I'm talking to parents now. You see, there's no justice that will bring Deborah back to life. You understand? Deborah is gone. Deborah is gone. And uh, some, um, some, people that are coming to say, uh, is, there, is there no free speech? I have seen a place where things like this, they use things like this, this fight about Quran to raise the whole street down. You understand? It is no go area for their faith. Muslims have made it clear that you must not blaspheme the name of Prophet Muhammad. And you shouldn't do that. And for me, I've always seen Muslims as people that always stay on their lane. Honestly, I'm a blogger. I am out here looking, seeing. I've never seen a, a, Mus a Muslim cleric or a Muslim scholar coming out to blaspheme the name of Jesus Christ. Even they acknowledge Jesus as a prophet. They acknowledge Mary as mother of Jesus Christ. So, you see... All right. Kaji, to kaga irin wayannan masu adalci ne. Kaga ta na adalci. To wannan shine a takaice to back to Professor Wole Soyinka. With all due respect to him, with all due respect, because Kasan, if, if a lawyer want to disrespect you in a respected manner, he will tell you with due respect. To with due respect. <laughs> uh, Professor Ole Soyinka ya yi magana akan wai a sakin Professor Makari from imamship na masallaci dalilin ishin Deborah. First, who is Professor Wole Soyinka? Who is he? Is he, is he, is he a Muslim? He is not. Is he part of, a, uh, uh, uh, uh of the masjid com uh, committee? No. Is he a member of uh, Islam, Supreme Council of Islamic Affairs? No. Does he has any right and guts? Yayi magana akan harkan addini? No. Har shi kanshi addinin nashi ma da yake bai santa ba sosai. Bai santa ba. Inda ya san addinin shi sosai, ba zai yi magana a irin wannan ba. Ya je duba Bible. Bible ya kawo maganganu na soyayya da haɗin kai sama da guda talatin love, love, love da ma'ana a cikin Bible da yawa. Ya je ya duba. Inda ya san addininsa ba zai irin wannan maganan ba. An kuma a ko da yaushe shi adalci ake nema. Musulunci ya hore mu da yin adalci. Har yana gaya mana cewa wala ya jiri manna kumshan anu qaumin ala Allah ta'adilu. Kada gaba ko ƙiyayya da kuke da wasu ya hana ku yi musu adalci shi adalci za ka yi ne ko kai za ka amfana ko waninka ne zai amfana to amma gaba ɗaya yawanci banda irin wannan blogger ɗin da Renin Omokari da wasu wanda suke maganganu akan abin da ya shafi ishin da boran nan wasu kristoci babu ainihin wato adalci a ciki shi wole soyinka ina so in tuna masa idan yana magana akan kashe rai ne ya sa yi wannan maganan saboda prof ya nuna cewa yaran nan sun hankalinsu ya gushe provocation ya kama su ya sa suke wannan abin ba wai fa ya ce ya goyi baya ɗari bisa ɗari ba but ya faɗi cewa suna da defense kuma laifin da ta yi ita da bora ya fi laifin da suka yi yaninka so miliyan ɗari kuma haka ne in za a duba haka ne do you understand idan maganar rai yake yi where was wole soyinka when more than 45 people we are murdered we are grossly killed a jos yayi magana a lokacin da aka kashe wayannan mutane ba su ci ba ba sha ba ba abin da suka ma kowa sun fito daga Bauchi gurin ziyara Maulana Sheikh Bahir Usman Bauchi aka tare su a Jos aka kashe su aka yanyanka su aka musu abin da aka yi daga cikin wasu daga cikin gwamnoni da suke magana har wani yana cewa ai mistaken identity ne mistaken identity it means dama akwai wani plan action a gefe hidden agenda da aka yi a kashe wasu kenan wasu musulmai ah, sai ya fada ma wasu mistaken identity yes daga cikin gwamnoni daga cikin gwamnonin da suke magana akwai da yi wannan maganan you can you can you, you, you can search for it akan wannan kisan da ya faru a Jos a cikin wa'annan gwamnan da aka kashe masa mutanen garinsa ya yi wannan maganan wani mataki aka ɗauka an je an kama wa'anda suka kashe su an kashe su hmm. general alkali from yobe state he was assassinated ba abin da ya yi ba abin da ya abin da aka samu an je an samu gawansa a mai. a cikin wani rami a wani ƙauye a plateau state an samu gawan shi ne kawai ba abin da yi. bai taba kowa ba bai kashe kowa ba bai zagi addinin kowa ba he was just a passerby but they grossly killed him they assassinated him do you understand hmm. they brutalized him kafin kashe shi an yi me har yau an hukunta da suka yi an kama su wale soyinka ba shi da rai ne lokacin kurma ne shi makaho ne shi ko ƙwaƙwalwansa baya ja ne a lokacin ko bai san haƙƙin rai bane a lokacin an gane bayan haka a nan an ƙona tireloli a ƙasar inyamurai an ƙona tireloli na musulmai na 'yan arewa an ƙona an kashe su yayi magana lokacin 'yan ba abin da ba a yi ba a kudu an me an kashe musulmai an ƙona musu dukiya bai yi magana ba saboda me saboda munafurci go back to history na tura 1966 locating the aka coup the worst coup that had happened in the history of Nigeria do you understand is the coup that Chukuma Nzegu Kaduna ya masterminding wadda Nzegu Kaduna Sardauna ya yarda da shi ya bashi amana wadda the heart matan Sardauna yana do you understand amma suka haɗa kai aka kashe sardauna aka kashe a aka kashe akintola an order top military officers aka kashe su kuma mafi yawan su 'yan northern nigeria agui ironsi in march the then president do you understand after that coup of 1966 wale soyinka an order uh, staffs na lagos state university ya tina su suka rubuta takarda suka ringa demand the release of wa'annan mutanen da suka kashe tabba balewa suka kashe sardauna suka kashe sauran bayi suka kashe sauran mutane da yawa a lokacin bai ah. san zafin rai ba ne wani soyin ka yana cikin wa'anda suka suke suke yana cikin wa'anda suka na turo ma wannan yana daga cikin wanda suka rubuta takarda yes yana ciki suka rubuta takarda zuwa wurin military the then military government that is the government of Agui Ironsi you understand suka rubuta takarda cewa a releasing din wa'annan mutane da suka kashe sardauna a releasing din su kada a hukunta su wato oh, idan ana maganar rai kawai you have to look at the victim victim din shine zai determining din zuciyar mutum wata idan yana maganar rule of law do you understand da shauransu a'a yana tuna victim ɗin idan ba nashi bane bai shafe shi ba therefore a kashe makowa an kashe sardauna an kashe tafabalewa and other top military office officers most, most of them from northern nigeria but yana daga cikin waɗanda suka rubuta takarda zuwa then military government na cewa a releasing ɗin waɗannan kada a kada a me kada a hukunta su an kasan kuma rashin ɗaukan mataki da gwamnatin Iransi ba ta yi ba akan wa'annan mutanen shi ya ja counter coup wadda ya sa Yakubu Gawan saboda ainihin mutunci irin na 'yan arewa saboda zumunci irin na musulmai Yakubu Gawan ya emerge despite the fact he's not a Muslim he's not from a corner but ya emerge as a what as a, a, a, a, as a president kuma aka goya masa baya do you understand an kuma mutumin kirki ne Yakubu Gawon I respect him mutumin kirki ne mutum ne mai adalci da sauransu do you understand he emerged as a president despite the fact akwai yan arewa musulmai yan corner but she was just a compromised candidate for leadership do you understand ya zama ya zama shugaban ƙasa wannan shi daga baya har yanzu ya tuna fa aka zo aka jawo civil war wanda ya sanadiyan asarar rayuka da yawa where was Sole Shoyinka at that very particular time? Ina yake, ina tunaninsa yake, ina literature sa yake, ina sa yake. Sai yanzu ne, don an taɓa wata guda ɗaya shegiya wanda ta zagi annabi. Do you understand? Ta taɓa manzon Allah, an taɓa ta shi ne da zafin rai. I'm very sorry. Do you understand? An taɓa irin abin da dole ya harzika mutum. i getting me? Do you understand? Dole ne mutum ya yi fushi akan irin wannan yana cikin hadisin Abu Dawud hadisin Abdullahi Ɗan Abbas yadda wani makaho yana da yana da yana da baiwa baiwa yana son ta amma ba ta da aiki sai taba manzon Allah it reached to it reached to the to the stage that he cannot he could not tolerate it ya kashe ta and what was the comment of Rasulullah jinin ta ya tafi a banza do you understand We are not in any way support of mob, mob action, but iyaye should caution their children. Iyaye su, su tarbiyyantar da 'ya'yansu abin da za su faɗa. I get me? Wallahi, ni inda na tashi, a inda aka haife ni na tashi, pastor baka isa saka kira sunan shi ba a gidanmu, sai dai ka girmama shi. Baba pastor har gobe, do you understand? Fasto ba za mu kira sunan shi ba ba za mu ce mushi har gobe kuma a inda na tashi hmm. muna girmama su ko muna zaman lafiya kuma su ba suna girmama mu do you understand saboda babana na imam there suna girmama mu muna girmama su har gobe muna wannan zaman lafiyan idan sallah ya zo haka za a yi in Christmas ya zo haka za a yi kaga wannan ne adalci suna girmama addinin mu muna girmama addinin suna girmama ainihin annabin mu annabi Isa kuma dama namu ne do understand dama me namu ne a musulunci ma in baka yarda da annabi Isa baka da musulunci baka isa ka saboda fa darajar annabi Musa fa sura annabi Isa fa sura guda Allah ya kawo ya lakabi da maman suratul Maryam kuma Allah ya ga mana uzkur fil kitabi Maryam idin tabazar min ali a makanin shar'iyya har aka zo inda Allah yake cewa fa'atad bihi ta tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki mar'asoin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilai qalu kayfa nukallim man kana fil mahdi sabiya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 Allah fa shi yake gaya mana haka Qur'ani saboda mu daraja Annabi Isa mu mutunta Annabi Isa haka muke ba wani musulman da yau zai fita wallahi wallahi musulmi idan ya taba kai ba Annabi Isa ba an gane ai Qur'ani ya hana mu zagi dodo na wasu kafirai dodo in suna bauta ma mu Qur'ani ya hana mu zaga wala na allazina yad'una min dunillahi fa yasubba laha, adon bighairi ilimin. kar ku zagi abin bautan wasu da suke bauta ma su ma sai su zagi Allahnku idan dodo idan idan preach ko TV suka ajiye suna bauta ma karka zage shi su ma sai su zagi Allahnka me ya faru ai Allah na mana irin bacin rai da zai faru ne ko ba haka ba idan gunki suka ajiye suna bauta kar ka zaga musu gunkinsu kar ka zaga musu abin bautansu in wuta ne kar ka zage shi saboda su ma sai zage Allah yaya mu wadda muka fi ƙauna muka fi so muka fi ainihin martabawa wadda mun yadda mu ba da jininmu saboda shi ya zama cewa an taɓa shi mu ba zai ɓaci ba fidan li rasulillahi ummi wa ikhwati wa ammi wa aba'i wa nafsi wa maliya ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا ولا ولكنها تفنى ويبنى نعيمها وتبقى المآسي والذنوب كما هي so da haka mole soyinka na farko bashi da adalci na biyu iliminsa bai amfana masa komai ba na uku bai san ma menene rayuwa ba na hudu ya sani cewa shi ba musulmi bane shi ba mamu bane na masallacin national mosque shi ba memba bane na Supreme Council of uh, uh, uh, uh Islamic Affairs na uku na biyar bashi da wani hanya ta ta ta kusa ko ta nesa da zai iya buɗan baki ce a sakin ɗin Professor Makari daga menene daga limanci ba shi da wannan gas ɗin ba shi da wannan dama ɗin ba shi da wannan dalilin wannan tsabagen tsagoran jahilci cikin ilimi ne yasa irin mai ya irin wannan maganan da tsohon nan zai yi haƙuri ya ci gaba da rubuce-rubucen tatsuniyan shi ya ci gaba da rubutan su scapegoat ɗinsa da sauran tatsuniyoyinsa wadda ya ibo an gane ai da ya fi masa sa baki a harkan abin da zai jawo masa ainihin ƙasƙanci da ainihin koma baya a cikin rayuwansa wannan shi ne abin da ya kamata a constitution bai ba shi dama ya yi ba addininsa na gaya ma inda ya san addininsa da kyau wallahi da, da, da, ba zai irin wannan magana ba an fahimta ai so da haka amma muke so mu nuna ma duniya ba shi ba wallahi abinda addini ya faɗa da constitution ya faɗa akan ainihin annabi to wallahi har yanzu muna kan bakanmu ba za mu yadda a taɓa annabi mu yi shiru ba za mu fito mu faɗa za mu kare darajar manzon Allah da dukiyarmu da iliminmu da ainihin mu da kuɗinmu ba za mu yadda a taɓa darajar manzan Allah ba ko da a inugu ne ko bayelisa balantana sokoto ko gobe aka yi za mu sake yi za mu sake ne za mu sake faɗan ƙa'idoji da musulunci ya faɗa akan wadda me wadda ya taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka muna kira barista a matsayinka na lawyer a matsayinka na barista sosai Now? What? Ya go against law the constitution in Nigeria? Kode, dai a'a daidai ne ko dai wani in dai ba haka ba ne. Shin kana ganin za iya mai shi law the constitution in Nigeria bi ma'ana kowa ya iya kama kansa uh, ga sake baki akan kowa ko dai ai muna so ai constitution daidai ne ai lawyer constitution yayi magana ai tunda ya bada freedom of religion tunda ya baka freedom of religion do you understand it's one of your fundamental right but that right bai baka dama kuma ka trample upon somebody's right ba for instance kana da damar right to life you have that right to life ko ba haka ba kana da dama ka rayu amma kuma the fact that kana da dama ka rayu is not absolute bai baka dama ka taɓa rayuwar wani ba yana kana da dama freedom of movement but bai baka dama ka trespassing into somebody's property without his consent ba therefore duk rights din da aka baka is not absolute akwai inda za a iya karba da aka baka daman addini kai freedom of religion thought and conscience to ba a baka dama fa ka zagi addinin wani ba ba a da baka dama ka ci mutuncin addinin wani ba ba a baka dama ka taɓa wani ba therefore yana da kyau gwamnoni that is states su yi doka su yi doka akan blasphemy menene hukunci ya kamata su domin kowane dokan an yi drives is what yana driving din uh, I mean its validity from constitution tunda constitution ya ba da freedom of religion sai a duba to a yi doka a sa iyaka wannan e duk wanda ya kaza to ga hukuncinsa a ka'idan addinin mu mu duk wanda ya zagi annabi ka'idansa kisa ne an gane ai to gwamnati ta yi doka cewa duk wanda ya blasphemous blasphemous act aka tabbatar to a masa hukunci kotu ta yanke a masa ainihin hukunci rashin hukunci da ba a ɗauka shi ke triggering din wasu shi ke provocating din wasu idan gwamnati ta yi doka kai federal government ya kamata national assembly shi doka akan wannan ke in ma so shine samu yana da kyau a ce gwamnati ta bude sabon ministry ministry of religious affairs wanda za ta hada musulmai da kirista a ciki yadda za a ringa respecting din addinin kowa ana zaman lafiya ana yin dialogue ana tattauna matsaloli yadda za a me za a warware ba tare da me ba tare da wannan ya ci mutuncin wancan wannan ya ci mutuncin wancan ba na gaya maka da na gaya ma a garin da na tashi inda aka haife ni kiristoci girmama mu suke yi mu ma girmama suke yi idan mutum pasto ne ma ba ma kiran sunan shi baba muke ce masa baban nan koda mun girme shi saboda me muna mutunta shi muna respecting din sa duk da mu ba addinin shi muke yi ba shi ma haka limamin mu baba za su suke ce mishi suna respecting ɗinsa suna girmama shi idan za girmama imam idan dai har zaka girmama imam ashe zaka girmama wanda ya fi cancanta ka girmama shine ainihin wato shugaban imam din shine annabi ko ba haka ba idan za ka girmama pastor ashe wanda ya fi cancanta ka fi girmamawa shine shugaban pastor din shine annabi isa to yana da kyau gwamnati ta yi dokoki kowane state ya kamata yi doka akan irin wannan domin idan an bar abin saka ka ba doka to abin zai lalace me lalace wanda zai yi na farko su samari fa ba za su ringa saurara a taɓa annabi su shiru ba bayan haka idan abin ba a ɗauki mataki ba su kuma wataƙila wani idan ya ga wani abu ya ɗan haɗa su da wani shi ma zai iya ƙarya sai ce ai ta zagi annabi ne ko ya zagi annabi ne saboda ya gene ɗin sympathy a taimaka mishi a je a yi wani abin da zai kawo rikici a ƙasa amma idan da doka fa aka sa doka kukar ku zagi annabi duk wanda ya zagi annabi hukuncin shi kisa ko kuma idan aka yi blasphemy kar ku taɓa kowa ku bari doka ta yi aikinta kuma a ga dokan ta yi aiki kaga an zauna lafiya ko ba haka ba ne? amma idan ya zama cewa kullum ana yin doka ba a aiki da shi kullun ana doka ba a aiki da shi ko kuma ba ma dokan a ƙasa shi to sai ga mutane hankalinsu ya tashi a to tunda ba wani doka ba wani wanda zai kare mu to in yi abin da zan yi mana tunda ba wani abin ba wani hukuncin da za a ɗauka amma idan ana yin justice ana yin doka idan aka yi dokan kuma aga an aiwatar da shi yau misali Allah ya sauke sai aka yi doka against blasphemy sai aka ce ga wata kirista ko wani kirista ya yi blasphemous comment against holy prophet ko ga wani musulmi Allah sauke ya yi blasphemous comment against ainihin uh, prophet Isa aka kama shi ko aka kama wancan ɗin, duka sai aka je aka yi hukunci sai kotu ta ce an yanke mishi hukuncin kisa sai aka gwamna ya ba da ya ya ya signing ya ba da ya signing death warrant an je an kashe wannan a idon jama'a hankali zai kwanta ko ba zai kwanta ba zai kwanta so da an bi dokan shikenan wannan kuma ya ba da daman tun da gashi mun yi doka kuma muna aiwatar da dokan muna implementing ɗinsa kai kuma idan ka ji wani yayi ka ɗauki mataki a hannunka kai ma za a ɗauki mataki a kanka Ka kaga hankali ya kwanta to idan ka ji wani ma ya yi. yayi kenan kaga me za ka yi Ƙoƙari za ka yi kai ma hukuma a zo a tabbatar to ba a yi dokan ba ba a yi ba yaya ake so a yi kaga dole tunani gwamnati ta samu hanyoyi na zaman lafiya Najeriya ƙasan mu ne gaba ɗaya ba wanda ya isa ya kori wani Kirista bai isa ya kori musulmi a Najeriya ba haka musulmi bai isa ya kori kirista a Najeriya ba dole haka Allah ya haɗa zaman mu dole mu zauna kuma tare akwai gidaje da yawa kaje Plateau State kaje irin su Maiduguri kaje irin su Kaduna kaje irin su Gombe irin wannan zaka samu gida ɗaya ne ƴan uwa ne baban su ɗaya maman su ɗaya amma za ga wannan musulmi ne wannan kirista ne an gane ai a Plateau kaje akwai irin wannan ka zo Kaduna akwai irin wannan borno saudan borno ka je akwai irin wannan duka baban su ɗaya maman su ɗaya amma wannan musulmi wannan kirista kuma they live a peaceful life suna zaune lafiya da junansu wannan yana girma wannan yana girma wannan me ya jawo ganin darajar juna musulunci fa ya yarda ka auri me kai musulmi ka auri kirista saboda me saboda wai zaman lafiya kai ba za ka taba taba addinin ta ba saboda kar ma kai an nuna maka karka, saboda ma ka darajanta addinin ta an baka dama ka iya aurenta yaya kuma ita ko shi zai taɓa mutuncin ba addinin ka ba annabin da ya ka addini. yau yarinyar na inda ta fito ta zagi musulunci kana fahimta ai ta ce musulunci ƙarya ne is okay misali ba ba za a an san ba ƙaryan ba ne do you understand ba da zai kula ta amma ta taɓa annabin wallahi in ka ji vulgar abuse da ta yi hankalinka sai ya tashi idan ka ji wannan kar Allah ya sa karka ji in ka ji in dai kana da imani hankalinka sai ya tashi dole sai ka istighfari dole gwamnati ta yi doka wadda zai kote zai deterin wannan abin shi yasa da yawa wasu dokoki musamman dokokin addini they are not meant to punish but to deter people from what from yin irin wannan abin yanzu misali da aka yi a ce akwai doka wadda an kama shi an hukunta shi zai ditarin din wasu daga aikatawa bayan fa yarinyar nan ta yi wannan abin duk da cewa an yi wannan abin da aka yi wata fa a Borno ta sake yi ta sake faɗan manganun banza a kai wata ta sake a wani guri amma kuma idan aka tashi marasa adalci ba a duba laifin da ta yi sai dai kawai a duba abin da ya kamata. Amma barista a nan kwamishinan Borno gaskiya ya ci mana goro. Saboda a nan kwamishinan Borno. bana ji. Yanzu kana ji na? Ina jin ka. Ina jin ka. a nan action da kwamishinan Borno ya take ya ci mana goro sosai. Saboda da yariyan ta yi a Borno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 which inda kowa zai iya take irin wannan action ina gani da ya fi da kowane state ya kamata a iya take irin wayannan action yau to kaga wannan abu yayi kyau yadda yayi kaga wannan abin da ya na farko idan wani ma yana tunanin yayi wannan blasphemous comment din ba zai yi ba saboda ya san doka za ta yi aiki wani kuma idan yana tunanin ya zo ya tayar da tarzoma ko ya shirya karya ko wani abu shi ma ba zai yi ba abin da ya kamata duka states a yi kenan do understand duka kwamishinoni na 'yan sanda a kowane state ya zama sun yi irin wannan abin amma fa babban abin da zai kawo zaman lafiyan nan ai doka kowa ya san limit ɗinsa kowa ya san there is boundary da bai kamata ya crossing ba do you understand ya sani cewa kowa yana da limit kana da limitations ɗinka wanda idan ka transgressing the limit ɗinka you have already gone astray kuma wanda ya going astray ya ja ma kansa ainihin damuwa to kage zama cewa jami'an tsaro su ma da up and doing na ainihin idan wani zai tayar da tarzoma su kama shi su yi aiki in wani zai yi ya yi comment wanda bai dace ba a neme shi wanda ya kamata a kai kotu a kai kotu a hukunta shi wannan shi ne abubuwan da zai kawo zaman lafiya Najeriya mun yi fama da tashin hankali da yawa wanda bai kamata yanzu a ce kuma an samu wani tashin hankali ba an gane ai bai kamata a ce an samu tashin hankali ba amma fa duk matsalan da ake ciki fa mu sani idan matukan wasu za su ringa crossing din border ko kuma ana ganin wasu su ne 'yan bora wasu su ne 'yan mowa to fa ba zaman lafiya duk lokacin da ba a adalci rashin adalci shi ke kawo matsaloli yanzu misali zan dan digressing kaɗan daga wannan topic din za gani an ce Najeriya muna shan wahala ko ba haka bane ana shan wahala akwai yunwa akwai insecurity akwai economic crisis akwai collapse in educational sector and matsaloli wasu malaman sun sai ce mu ne ko ba haka bane mun yadda ana yi a Najeriya ke kana America ne sarki zaki da Allah laifin da ake a America na a Najeriya laifuffuka zunubai kala-kala da ake a kasar waje ana ya Najeriya ba wala Allah sai akwai ababen da eh, in kana gida kana ji kawai ne fa amma ka shigo eh. is different eh misali hmm. America ya ya at least ya yi Dublin din Nigeria eh, eh sai na ce akwai su ababa shayi in kana wajen gari haka ne kamar kana cikin gari ka ga different haka kamar misali wani wani a Africa zai ya bashi mamaki a ce mai ah, ah America ta fa wanda ke karanta Kur'ani ta haifafin Amerika. amma ka shigo Amerika. It's common kanana don Kur'ani ne sosai kuwa na san da wannan a America is hardly kaga uwa ta bar yarta ta fita ba wannan ba wannan mayafin nan irin karamin nan is hardly kaga to masha Allah to kaso inda kana ji wayannan inda nake so ka zo to ka san cewa akan hijabi saka hijabi eh. do ba da full detail akai an an kashe mutane musulmai yara a Najeriya amma eh, wale soyin ka yi magana ba an kashe musulmai a kasuwan shasha amma eh. wale soyin ka yi magana ba an kashe musulmai a kasuwan aba amma wale soyin ka yi magana ba me dalili wai ina so in nuna ma rashin adalci na wasu daga cikin mutanen Najeriya kenan. Do you eh, understand? Ya fito da maganar da kai da farko which I think eh. may support of what you said. Cewa kaman Najeriya an ce freedom of religion amma ba eh. practice. Ba practice. I was in Germany. Ka gani ko? Ina America nan. I was in Germany. Shi yasa in zaka duba aka ce maka sunan shiga freedom of religion nan. ina ganin kamar turai sun fi rika wannan word ya fi afirka saboda a turai abinda na sani hatta masallatai yama gauna na dafawa yana taimakawa wurin ah, rika masallatayya kuma da abin da za karantar a cikin wannan abin da nake so nuna kenan su suna da adalci you understand abin da nake son nuna kenan suna eh. da adalci adalci ko ma suna yin laifuffuka da yawa dalilin adalcinsu yasa suke zaman lafiya yasa ba su da matsaloli da yawa irin namu that da nake son je ko da laifuffukan da su da waya fi namu yawa misali but suna da adalci na ga wani abu kwanaki wazir koriya korea ne ko ina ne I, I forgot ya yi alkawari zai gina gida dubu low housing income uh, within one year a zaman shi na office at the end of the year ya yi alkawari kuma idan bai wannan burinsa bai cika ba zai setin kansa a bless publicly what happened he was able to build 700 wallahi ya kira press conference ya kunna ma kanshi wuta a take mutane suka tashi dai aka taimaka aka kashe saboda me yasa adalci guda dubu ya alkawari amma yi ɗari bakwai bai ya kokari ba sab a hmm. grading 70a ne to kaga su suna da wannan adalcin a gefen su. to amma duk da haka akwai hypocrisy da yake faruwa a Najeriya da kuma ƙasar wajen when it when it comes to religious aspect abin da nake so ka gane wale so da ya yi irin wannan magana akan profession furci ne da rashin san gaskiya abubuwa da yawa ya faru da yake ba mutanensa aka taɓa ba ba 'yan ƙabilansa ba ba 'yan addinin shi ba bai fito ya yi magana ba sai akan wannan kwalli ɗaya I told you mutane sama da guda arba'in da wani abu an kashe su a Jos. Bai ce kome ba, kuma ya san maganarsa tana da ƙarfi a cikin al'ummansa. ko ba haka bane an kashe mutane a kasuwan shasha an kashe mutane a kasuwan aba an kona mutane i'm just kamar repeating bai ce komai ba ya manta kuma kamar da na gaya maka da da da ya rubuta takarda yana demanding a releasing wanda suka kashe rayuka da yawa bai magana ba da ba shi da hankali ne da ba shi da tunani ne da ba shi da tausayi ne da ba shi da ilimi ne yanzu hankalinsa da tausayinsa da ya dawo saboda kawai profesa ya yi magana magana wadda ya dace da duk mai hankali da zai kama kaga abin da ya kamata ya faɗa kenan muna kira gare shi cewa ya cire hankalinsa at the end we are rounding up ina gaya muna kiran shi ya cire bakinsa a abin da bai shafe shi ba ya cire bakin shi a abin da bai shafe shi ba abin da ya iya shine rubuta tatsuniya ya je ya ci gaba da rubuta tatsuniyoyin shi a takarda ana karantawa abin da ya iya kenan ya tsaya a gurin harkan addini ko da addinin samada da yake ciki bai santa ba balle ya tsallaka ya je wani addini har yana kira a cire babban liman na ainihin ƙasa gaba ɗaya national mosque yana kira da a cire shi wanda ba hurumin shi bane da ƙarshe muna kiran gwamnati da ta ja masa kunne ya daina trans crossing border ya daina transgressing din limit ɗinsa ya tsaya a iya matsayinsa na mai rubuta tatsuniyansa ya shiga da rubuta tatsuniyansa ya daina shiga harkokin addini musamman addinin musulunci tunda shi ba musulmi ba ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa to jama'a masu mu muna tare da barista Bilia hamza ina ganin ni da barista biyu rich ba farkon zuwan barista kan nan gaba kan wannan matafiya da shi a kan which abin da faru ya daga wa barista shi sa jama'a za mu bude layi abin da barista ya tattauna shi za mu yi magana a kansa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum wa alaikum salam kola wa alaikum salam sarki zaki kola ya sunan karge na ke kira goni daga jamhuriyar Nijar ina maka fatan alkari Masha ya sunanka? goni goni daga jamhuriyar Nijar. Ok, goni daga eh, daga Nijar, daga Nijar. Masha Allah malam goni Kana tare da barista Biliya Hamza kan wannan layi. Ina muku fatan alkari Muna amsa. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Muna amsa. mun gode Allah saka maka da thank you very much uh, jama'a da ke sauraron mu wani an ji an tsira kuma abin da baris ya zo karanto muna nan law da salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola ta'ala barkatu kola na a sunan karge na ke kira Rana Abba Abubakar Ali ina kira daga kasar Libya. Mala Abba to kana tare da barista Hamza Biliya akan wannan layi. Kai alhamdulillah alhamdulillah wato godiya zan yi da barista Allah Ubangiji ya saka mu da alkhairi kuma Allah Ubangiji ya karo mana su Allah ya karo mana su. wallahi ya wanke mana zuciya kwarai da gaske kuma yadda ah, musulmai suka shiga damuwa ba su da wanda zai fito a ce wani mai ah, kamar a ce gwamnoni ko ko siyasa su fito su dinga magana kan abin da ya shafi addinin su dinga kare addinin su ana samun cikas ta wayannan bangarori Allah saka wa barisa da alkhairi Allah ya karo mana ire-iren su da yawa amin mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode all right next caller na cat calling kai kan call back assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu malam bukhari nawa wa alaikum salam sarki zaki Allah taimake malam buhari nawa Ina maka barka da wuni barka da wannan lokaci. Muna amsa kana tare da barista Hamza Abdulliya kan wannan layi. Na Ina ma barista barka da wuni a ce mar Buhari barka kare. To yana na Hausa. Malam Ali nawa. Allah taimake Malam Ali nawa na Malam Asadu Sunna. Warisatullah. Malam Ali nawa ni kare. To bismillah. Muna jinka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jinka. Sarki zaki. wannan program ɗin da malam buliya yake yana da kyau wallahi musulmi mu ƙara gode ma Allah kuma mu ƙara haɗa kanmu haka ne saboda saboda wallahi rashin haɗin kanmu ke sa har wani su shigo cikin addinin musulmi ka taba mana annabinmu sallallahu alaihi wasallam saboda haka domin Allah musulmai mu kara haɗa kanmu abin da ya raba mu mu majunan mu adalci akan haƙin da kuma muka haɗu mu tare mu majuna mu adalci sosai sosai ka duba jiya kada malam Musa ya fito zo ba da support ah, gaskiya am impressed yawa to kaga ta inda muka haɗi ya fi yawa kenan yanzu gashi misali an taɓa mu ne amma kuma kowane musulmi mafi akasari majority kowa ya fito ya nuna ɓacin ran shi akan taɓa mu da aka yi so to ga soyinka ya fito ya yi magana akan professor makari mafi akasarin malamai kowa na wani gefe ya ajiye wannan maganan akidancin a gefe ya zo ya tari yana ana ma musulunci aiki to su haka ya kamata mu haɗu duk inda muke zamanto cewa muna magana da mu murya ɗaya to wallahi ba wanda ya isa ya shigo ya takale mu a cikin addininmu saboda haka baran tsagaita ba sarki zaki ina maka fatan alheri kuma ina gaida biliya dan uwana Allah uban eh, barista biliya Allah ubangiji ya taimaka Allah ya kara basira amin amin amin amin amin masha Allah to uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola oh, oh, oh no. mun samu network problem ko yakuri one seconds uh, mun ga kowa na wa <clears throat> barista godiya ne ajiya turai matan ali daga kasan america yar uwana allah taimake ki allah taimake alhaji ali alright assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam sarki zaki kola ya suna gargaɗi na ke kira Sunana Muhammad Inuwa daga Lagos. To, Muhammad Inuwa kana tare da barista Biliya Hamza kan wannan layi. Ta, da farko ya sarki zaki ina maka gaisuwa da yawa. To, da yawa ina amsawa. Kai da barista. Mun kwashi. Gaskiya barista ya zo da maganganu masu ma'ana gaskiya kwarai da gaske wanda ya kamata a ce gwamnati wannan ma kamar dole ne ya kamata a ce ta yi amfani da wannan maganar nashi wallahi sarki zaki. Na'am. Saboda ya kawo maganganu masu ma'ana sosai hmm. wanda inda aka yi amfani da su wallahi shine kadai da a samu zaman lafiya a Najeriya. Haka ne. Na'am. Na'am. Saboda haka gaskiya Allah ya saka wa ma barista da alkari wallahi. Amin. Mun ji daɗin wannan tattaunawa da aka wallahi sosai kwarai da gaske wannan wannan zai iya jawo mana zaman lafiya sosai kwarai da gaske a nan Najeriya wallahi. Insha Allah. Mun gode. Saboda haka Allah ya saka muku da alkai da kai da shi da kidai. Amin mun gode mun gode mun gode. To <clears throat> jama'a ku hakuri tunda ba wanda ke tambaya kiraye kira na sunan shi gaisuwa ne da mun bari baris ya huta kaɗan, amma za mu ba da dama kaɗan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. assalamu alaikum wa ta'ala barkatu kola to bari mu haje ka kai sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zaki barka dai barka ka dai kola ya sunan karge na ke kira to kamar yadda ka sani suna na Salisu da Yawalwal daga nan Sadiya okay kana tare da barista ka wannan nan eh, farko dai muna mai gode ma Allah da ya kawo mu wannan rana na farin ciki da Allah ya nuna mana muna manyan baristoci haka da muke tare da su. Mm. Allah ya ba mu zaka gurin barista daga cikin Malam Bilyamin akan ya zo ya wayar mana kai game da shi wannan abu da yake ta faruwa a cikin al'ummar musulmi. Mm. To na farko ina wa Malam Bilya barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Masha Allah. Yana ji yana amsa. Sannan na biyu yawa kai ma sarki zaki na biyu gaisuwa na zuwa gare ka da wannan kokari da ake na haɗa kan yan uwa da sauran abubuwa da zai wayar mu da musulman mu kai ganin cewa an cin wannan matsala gaba da an yi maganta a cikin musulunci ga baki da insha Allah masha Allah masha Allah sosai da malam Bilyamin ne barista akan shi wannan police sayin kaji zo wannan abu wanda kutse ne a cikin addinin musulunci wanda shi addinin shi daban amma kuma shi ya zo ya samu damar sa baki to wata gaba ne da san wanda yake ganin al'umma musulmi sun ba da gaba ya zo ya sa baki amma masha Allah ya ji yadda aka yi mai ta kuma abin lalle na san zai ji bai mai daɗi ba wanda ya so ya samu wata kafa ne wanda zai samu dama domin ya shiga musulmi to abin bai ba da dama ba lallai mun ji daɗi sosai kuma in akwai irin su ba rasta ana wayar man da kai kan insha Allah ba za a samu abin nan din miscontinuing of this uh, misunderstanding ba a cikin mu insha Allah da haka ina malam barista ta barka da zuwa muna mai fatan alkhairi Allah ya saka gaskiya ne yanzu ma yanzu ma ka tuna mini barista ya hada abu biyu fa jama'a barista ne ko malami ne domin I'm very very proud of him saboda kaga ba boko kade ba kuma hadisai da Qur'ani yana kashi yana bada magana yana quote hadisi yana quote Qur'ani which wallahi musulunci na alfahari da kai sosai barista i think uh, keep all kuma kada zaki ta kewa kawo musulunci sosai insha Allah barista mun muna musulmai muna alfahari da kai sosai barista mun ta kace a gaishe sosai masha Allah mun gode mun gode mun gode gaskiya uh, muna alfahari da barista gaskiya gaskiya uh, kola ya tuna mini sosai malam ba eh wato title gaba daya eh, barista ana sake guda kama guda ko ana gama duka ne malam wai malam barista fa almajiri ne almajiri <laughs> ina malam walimbu <laughs> kira uku kawai uku mu bar barista ya conclude maganar shi ya yi mana addu'a mu tashi malami ne malam barista ne assalamu alaikum <laughs> ta'ala barkatu kola wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan karge na ke kira lafiya kala barista eh ya sunan karge na ke kira kola suna na Swala Usman almajiri daga kasar Ghana oh malam Sala Usman da zuwa da zuwa to kana tare da barista akan wannan layi wallahi barista ya faranta mai rai sosai kuma ba ni kawai ba da sauran yan uwa musulmai na duk duniya baki daya mhm. kuma ana roƙon Allah ubangiji ya taimaka mai ya dafa masa sarki barista ya yi magana cewa ma yi maka misali cewa sabon Allah da ake yin Najeriya da kasan Amerika. Mhm. Da karshe barista ya yi magana cewa kamar saboda su amma suna zaman lafiya. To wannan ne ya ci mu kuma mu koya mu na Afirka kaga mu ma mun samu zaman lafiya. Wa, wa, wa Afirka. Kola, kola kamin ka ci gaba. Maganan ka gaskiya ne. Maganan ka gaskiya ne amma kamin ka ci gaba ka abu guda muka realize. Kaga adalcin da barista yake magana. Kaga turai na da abu guda. Gwamnati na iya taimaka maka wurin cin abinci da wurin bacci. Amma kaga Afirka. wallahi dan ga gaskiya mai kudi kullun yana addu'a ta samun talakawa ne domin kullun ana suguna masa kwarai kai da haka to na shi na samu wanga adalci <laughs> eh. kamin su armen nan su samu kwarin gwiwa su yi makamancin wani abu haka eh ya fita wurin shugabanninmu wasu malumanmu na addinin musulunci sannan kuma da sarkinmu na sarkin musulmai najeriya baki daya to maganganun da suka fara furtawa wannan ne yasa arnan suka samu kwarin gwiwa har suka yi iri wanga abin da shi wannan profesa mai gashin kai da yawan ga ya zo ya samu abin da zai fada game da shi babban limamin mu na central mosque na abuja haka ne ko da yake ko da action da yan wayen mu suka doka ba daidai ba amma ku yi first eh, first you have to condemn what the lady did before mm-hmm. amma ba su furta ba su condemn abin da wannan yariyan ta yin ba sai suka doki laifi suka ba mu musulmai ya ya ya wannan shi abin nan wai in ji wasu mutane ma san ta wannan na san kana ji a santi wai sabuwa bai kawo na furuntuma mu ai ai barista barista bai sabin da kake faɗa ba nan kuma suka samu abin barin ga barista abin da yake nufi wai in wani dodo zai cije ka to zai fito a cikin zanin ka ne dodon ba zai cije ka ba ma'anan karin magana karin magana yayi Na'am na fahimta. Okay. To bismillah kola. Mhm. To sarki zaki gaskiya na Allah manyan mun nan gaskiya su suka bar arnan nan suka samu abin ga A Akwai group da muke ci lahi arna ne zarta tun shi tun da abin ya faru mu da su ne wurin nan ina ta gwagwarmaya da su suna zagin musulmai ina ta ba su martani ina yi suna yi ina ba su martani amma a turanci me zai kai ka cikin su kaga abin da ya kawo fitirin na eh, daburan kenan me zai sa ma a cudanya in dai ba za a samu kwanciya ka ba za a samu understanding ba ka understand yasa wa irin wannan cudanyan nan ya baka mamaki martani da kake ba su nan zai iya provoke su su ma su gaya the same thing similar to ita dabura. ka gani abinda abinda ake suna kamar suna abin ga cewa mu musulmai mu mutanen banza ne yariya ba ka mun kama kashe ta nace a in dai sun abin sun criticize acting da muka yin nan ya fi su fara su criticize abin da ita Deborah nan ta yi sannan amma kasu mu musulmai baki daya haka sai waɗannan dai abin gani muka ringa yin ba wani magana da zai kawo abin nan ba. Na gode Allah ka maka alkhairi Allah saka maka. Na gode sosai ina kuma ina jinjina ma barista kwarai da gaske ubangijin Allah ya kara mana iri-irin su da yawa gaskiya ina farin ciki da shi kwarai da musamman kai sarki zaki. Na gode na gode. Ubangijin Allah ya ja kwanukan ku. Na gode. Da tare da mu da ku baki da. Assalamu alaikum. Thank you very much. Um, To, uh, ga Sayyada Maryam, Maryam akan uh, TikTok na miki sanda zuwa sosai, da Maryam, da na Allah taimake ki da. Ga wani bawan Allah Malam Nasiru, tun da zuna ta ganin commenting na yi shiru, amma yana da kyau mu read commenting ka. Uh, na ga kana son ka haɗa mu da 'yan Nijar. Kana cewa wai tambayar 'yan Nijar ka zo kuma kana ta maganganun ka wai mu muna ganin 'yan Nijar ba musulmai ne. to ai mu mun fi alaka ma da 'yan Nijar. yawanci da suka kowa nan ga yan libya yan libya ai yan niger ne kuma duk mutane na ne ban san me ya faru kai ka zo kake rubuta irin wayannan ba wala allah ni ko barista yayi wani magana ne ban zata mun kira ma sunan wani niger ba ana batun ya sunanta nan ne a batun wani eh, soyinka da prof ibrahim makari prof ibrahim makari ban taba eh, tunani ko shi dan niger ban ko ko kana tsammanin wani soyinka shi dan niger ne ban sa abin da kake nufi ba yasa dan Allah gara ka daina rubuta abin da kake rubuta irin abin da kake rubuta wannan irin shi ke kawo fitina abin da kake rubutawan irin shi ke kawo fitina ba abin da muke magana kenan ba ban san da kaje ka samu wannan tunanin ka ba ban son tanka ka ba sai da kana ta ƙara suna na ciki sarki zaki yan Nijar ba musulmai bane kai kake fada ba mu muke fada ba kai ka rubuta ba wani bakin mu inda sunan dan Nijar ya fito kuma mutane na ne dan Allah yasa ka daina jama'a ku hakuri kira biyu da muka yi magana za mu doki shine ƙarshen kira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola salam kola ya sunan ka daga ina ke kira ne daga Najeriya ya sunan ka Bakuwa. Namiji ko sunanka Bakuwa? Eh, Bakura, Bakura, Bakura. Oh, Bakura. To, masha Allah. Eh, eh to, eh. Ah, Malam Bakura kana tare da ah, barista Biliya akan wannan layi. To, masha Allah. Eh. Addu'a ne da fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka wa barista da alkhairi. Mun ji daɗin wannan abu sosai. musulman duniya yau suna cikin farin ciki musamman mu 'yan Najeriya. Na'am. Mu gode Allah Ubangiji ya saka ma da alkhairi wannan abu mun ji daɗin sa sosai. Masha Allah. Masha Allah. Ubangiji Allah ya ƙara arzika ka ya ɗaukaka aniyarka. Amin, amin, amin. Masha Allah. Masha Allah. Amin. To mun gode, mun gode, mun gode maka sosai, mun gode. Alright, kira na ƙarshe kenan. ban sani ba sai da Maryam a TikTok ko kira son ke ba ki magana ne zaki ki turo min da request sai da na sai da Maryam Allah ya saka miki da alkhairi ban sani ba kina son ki magana ne shi ki turo mana da request insha Allah mu dauki ki mun ce na karshe ke ga amma za mu za mu yi mu kara ki insha Allah sai da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola <coughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola ya suna karge na ki kira alaikum salam wa rahmatullahi wa ya sunan ka daga ina ke kira daga nan kamaru kai ana amadu daga kamaru sunan ka amadu ok amadu daga kamaru kana tare da barista hamza biliya kan wannan layi ina muku gaisuwa ta musamman sarki zaki Allah ya saka muku da mahitici alkhairi da kai da malam barista. Muna ji muna amsa. Muna ji muna amsa. kira na ni na yi muku godiya ta musamman sosai da sosai Allah isa alkhairi amin amin amin amin ya rabi amin ya rabi mun gode maka sosai ya ka magana ta kenan sarki zagi, muna godiya Ok. ah na jin kat na jin katin shi kuma na pick call alright uh, ah, jama'a ku yi hakuri sai da maryam uh, in kira in kira ji na za ki turo Uh, mu baki dama sai damar yau assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Kola ya suna karga ina ki kira? Sunana Hussein Abdullahi da Hussaini Abdullahi daga Abuja. To, masha Allah, Malam Hussein. Lafiya kalau. A gaida mun da barisa ya mana ya mana karatu yau sosai kuma da magana na lu gaskiya mun ya shiga kanmu sosai abin da ba mu sani da yau mun gane. Wato, barista ya nuna maka lu yau ko? gaskiya ya ya ɗan kirkira mun da wani abubuwa da yawa da ya kamata mutane su sani amma bari fara da maganar Profesor wale Kirinka, with all due respect mutumin babba ne amma bai kamata ya shiga hurumin da ba naki ba ne ok inda a ce shugaban hello muna jinka inda a ce ya wayan Nollywood ne ko Bollywood suke a suke wannan asali literature professor da sai sa baki ya koya musu wani abu amma maganar addinin musulunci bai kamata ya sa ba. Okay. kuma maganar da barista yake na magana gaskiya maganar akan doka sa doka ita ce kadai abin da zai kawo zaman lafiya a Najeriya. Ya? da a matsayin ki na barista da Allah muna roƙon ki na san akwai irin su da da yawa a arewacin Najeriya da za su iya zauna yi su ma state governors ɗinmu rubutu ko za su iya kai musu kafin su yi fatin lati zuwa na shanar a mu ya kamata a ce a yi jalar firmasa a matsayin su na barista ya samu tulasan akwai union na gida ba association kuma ya san akwai musulmai da yawa a ciki za su iya haɗa kansu da ɗan yawa musulmai. Gano? Muna jinka, muna jinka. Yawa, ka haɗa kansu idan rubuta takardu fi kafin masjid gwamnan ɗinmu. Dala ga abin da ya kamata a yi a matsayinmu na mutane masu zan zaman lafiya a Najeriya, dukkan mu 'yan Najeriya ne Christian ba za su bar ma musulmai Najeriya ba Najeriya ba za su bar ma musulmai Najeriya ba to don haka mi ga mi fasin lo da duk wani wanda ya fito ya yi abin da bai kamata ba a tsakanin Islamic and Christianity to ga abin da za a bai. ya zama kowa ya san sarari shi saboda muna muna tattalin wayansu abubuwa da yawa yanzu in ba wannan lodin ba abin zai ci gaba ne Allah ya taimake mu amin amin mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode assalamu alaikum to jama'a ku kure mun ajiye program na kenan ba za mu da kiran kowa ba ku yakuri ku bari barista don Allah ba za mu kira ba ku yakuri barista zai mana maganganun sa na ƙarshe ya kuma yi mana addu'a saboda malami ne eh, to bismillah barista da ƙarshe muna roƙon Allah ya sa kan musulmai ya haɗu Allah zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya a Najeriya gaba ɗaya. Wallahi ba wanda ya kai musulmi son zaman lafiya. Hmm. Mu musulmi ba ma son tashin hankali, ba ma son faɗa, ba ma son abin da zai ka damuwa. Babu wani a Najeriya wanda yake karɓan mutum da zuciyansa gaba ɗaya, ya buɗa ma zuciyansa ya karɓe ka, ya baka guri kai kasuwanci ya siyar ma da fili kai gini ya siyar ma da fili kai gina inda za ka yi addinin ka wallahi sai musulmi adadin coci coci da yake sokoto in za ka yi lissafi wallahi adadin su yana da yawa sai ka gani kaman taye suke da masallatan ma ko sun fi adadin ainihin coci coci da yake kano idan za ka lissafa abin sai baka mamaki amma idan ka koma wancananka can sauran wasu ƙasashe in ga adadin masallatan da yake gurin abin sai baka mamaki so da haka muna kira ma gwamnati lalle ta ɗauki dokoki kuma doka ya zama mai ƙarfi a implementing da kyau a aiki da kyau wallahi a kullum damuwa mu zauna lafiya domin ita ƙasan sai an zauna lafiya kafin a samu ci gaba kullum addu'ar mu Allah ba mu lafiyan jiki da lafiyan zuciya da lafiyan aljihu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma har yanzu wannan abu qadiyya na da dabora na ya nuna wani abu abin da zai baka mamaki mutane da yawa an manta kai dan dariqa ne an manta kai dan izala ne an manta kai dan shi'a ne an manta kai dan qur'aniyun ne an manta kai dan kaza a'a an fito ne gaba ɗaya kowa Ya ce sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi kamar yadda Allah ya je gaya mana wato inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi shi shi fa annabin Allah yana gaya masa ka kula min da kanka Allah bai ce li yu'minu ba sai ce li tu'minu kaga har annabin na ciki kai ma annabin kai kula mun da kanka ka yadda kai annabin ne ka girmama mun kanka a matsayin ka na annabi li tu'minu billahi dan ku imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah watu tu'azziruhu wa watu wa bukura bukratan wa asila lalle a dauki wannan kuma lallai musulmai su sani lalle su sani ba su da wadda ya wuce manzon Allah kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi ina son komai ina son ka fiye da komai sai ran da sai ainihin raina da yake tsakanin zuciyana annabi ya ce a sai ka soni fiye da ranka sai ya ce wallahi ya rasulullahi ina son ka fiye da raina ya ce al'ana ya umar al'ana ya umar yanzu imaninka ya cika yanzu imaninka ya cika sahabban annabi fa ka koma uhudu abin da ya faru a uhudu ka koma idan suka zo ba ba sa tambayan ina ƴan uwansu wa aka kashe a ina annabi wata mata an kashe mata babanta ɗanta ɗan uwanta amma da su ce ina annabi da ta ga annabi ta ce kullu musibatin ba'daka jalal ya rasulullah kuma bayan haka ka lura fa annabi ya ce washe gari a zo hamra'ul asad bai yadda kuma wanda bai je uhudu jiya ba yau ya fito mutum fa an soke shi an sare shi wani baya iya tafiya wani da dan uwansa dan uwan ba ya tafiya ce wallahi goyen ka zan yi tunda umarnin manzon Allah ne haka fa suka fita suka tafi hamra'ul asad da ciwon da komai shine Allah yake gaya mana alazan shazabu lillahi wa rasuli min ba'adi ma asabahum alqarh lallai an sa kiran Allah ma an sa kiran Allah mu zauna lafiya ya ladina amanu stajibu lillahi walin rasuli izada da'a kulli ma yuhyikum wa alamu anna la yahulu bayna al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi musulmai mu zauna lafiya da juna mu mutunta juna mu bayyana fahimtar juna bayan haka mu zauna lafiya da su kansu kiristoci Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya gari ɗaya wataƙila ma gida ɗaya makaranta ɗaya da sauransu wajibi ne mu zauna lafiya da su matuƙan ba su crossing mana red line ba mu ma kar mu crossing musu red line ɗinsu kowa lakum dinukum waliyaddin manzo Allah saboda son zaman lafiyansa mun sani ba Yahude fa yaro ba Yahude yana yin hidima houseboy ne a gidan manzon Allah ba Yahude wai an nuna ma irin son zaman lafiyar musulunci behude yana ma annabi hidima a cikin gidansa to da ƙarshe last one mu ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah annabi yana da hakuri yana da juriya yana da kyauta yana da yakana yana da ƙana'a yana da kirki yana da mutunci yana da ainihin juriya yana da ɗabi'u makarimun akhlaq da yawa kuma ɗabi'antu da ɗabi'an manzan Allah in ka ce kana san annabi a ga annabin a ga ɗabi'an annabin a tattare da kai kar ka ce kana son annabi ka zama makaryaci ka ce kana son annabi ka zama cuci ka ce mm. kana son annabi ya zama kana rainuku a'a ai idan misali yanzu aka ɗinka hula hula ta yi kyau aka sa kasa ga wanda ya ɗinka hulan a gefe wani ya zo yana yaban hulan hulan ya yi kyau a kanka take amma shi wanda ya ɗinka hulan sai ya fi jin daɗi to wannan kirana na ƙarshe kenan ga ainihin al'umma Allah ya rufa mana asiri Allah ma kowa albarka a cikin wannan program din in akwai wanda na ma laifi musamman ƴan uwa musulmai in akwai wanda na so samu shirin ina roƙo ya yafe mana yafe mun albarka don Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawo kowa shi dai ah, barista eh, professor Wale Soyinka shi kawai kai wa laifi <laughs> to wannan <laughs> Allah rufa mana asiri na gode zaddan abdullahi to Allah salli ala sayyidina Muhammadin allazi ma wulida mislu fil wujudi wa lam yulad mislu qat Allahumma salli ala sayyidil bariya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi bu'isa lil alamin rahmatan lil alamin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 gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka